hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidin muhajiri inda muke haɗuwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin littafin Allah da Qur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul A'raf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 تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى Yake ce ƙurkace da su ya muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma harrama rabbiya al-fawahisha ma wahara minha wa ma baqa ku sani cewa lallai ubangiji na ya haramta alfasha wato ayyuka na watsa ayyuka waɗanda suke na lalacewa ma bahara minha wa ma baqa abun da ya bayyana gare ta da abun da ya koya menene yake nufin ma bahara min hawa ma babban malamai sun yi fassarori daban-daban cikin ma'anar haka da farko Allah subhanahu wata'ala da ya zama inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma bahara min hawa ma babban wannan yana tabbatar da rira wato kishi na Allah subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li ghiratihi saboda rira irin ta Allah subhanahu wata'ala ya haramta alfawahisha ma zahara minha wa ma Allah baya so a saba mana menene alfawahish ma zahara minha wa ma wato ayyuka wanda yake na asha ko ayyuka na lalaci lalacewa ko ayyuka batattun ayyuka waɗanda suke na alfahasha in an ce ma zahara minha wasu malamai suna fassara da cewa wato fasikanci da mata waɗanda suka kama ɗakuna suka zauna kawai su a matsayin su mata ne masu zaman kansu shine mata da ake cewa masu zaman kansu sun kama gidaje da ɗakuna a ce wancan gidan gidan batsa wana Allah ya kiyaye an san akwai mata a gidan kowace mata kuma tana da ɗakin da ta kama aikin aikinta kawai fasikanci. To wani ya tashi Allah ya kiyaye a ce ya je wannan gidan don zuwa gurin wata daga cikin matan da suke gidan wanda aikin aiki kawai fasikanci ya je don ya yi fasikanci da ita wannan shine alfawahish ma wa haramina wato shine alfasha wanda yake ƙolo-ƙolo wani sa'i wasu gidajen a anguwar ma layin ma ba wasu ba sa son bi haka kuma idan an ga mutum a layin da irin wannan gidan yake ma sai a ji kawai ba a jin daɗi to balle kuma ce mutum kuma ga ya shiga gidan don haka ma zahara min ha Shi ne a je wannan irin gidaje Allah ya kiyaye sannan kuma gidaje wanda suke masu irin waɗannan mata shine ake fassara shi da ma zahara minna wa ma baqana to ma baqana kuma shine wato fasikanci da matar da take da aure mutum yake da alaka da ita kaga wannan yawanci wanda zai fasikanci da ita Allah kiyaye zai yi matuƙar yi a goye ne. Don haka ya zama to ma baƙar alfawahish ma baban. amma wancan kawai dama kowa ma ya san gidan guri ne na irin wannan ayyuka sannan matar da aka sani a zaune a gidan an san irin waɗannan ayyukan an san bisa kyautata zato haka ake ganin abin da ya kai shi amma a ce ga wata mata can tana da aure kuma wani zai alfasha da ita wani wani abu ne mai wahala sai zama to ma bafana wasu malamai suka fassara shi ne wannan wasu malamai kuma suka ce alfawahisha ma bahara minha wa ma bafan shine aiki na asha na fasikanci da babbansa da sa. wanda ake ganin babban ne wanda ake ganin karami ne in dai aka ce alfasha ne sakon Allah ta hanyar fasikanci to wannan kawai Allah ya haramta innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ismi wa batinahu wasu malamai wata fassara kuma innama harrama rabbi al-fawahish ma kawai dukkan nau'in sako na sabawa Allah abin da ya shafi fasikanci na bambancin jinsi maza da mata su yi fasikanci ko su yi wani abun da wato su yi lalata da juna na fasikanci mana a tsakanin maza da mata ko kuma a wasu zunubai kawai na aiki na ta'asa waɗanda suke sabawa Allah ne Allah ya haramta a jiya a aikata ko da kuwa tsakanin namiji da namiji kamar da ake luwasi? ko da tsakanin mata da mata kamar da ake lesbianism irin maɗigo ko da tsakanin namiji da mace, wanda shi ne a fasikanci da ake ambaton su zina waɗannan dukkan nau'o'i gaba ɗaya ma ba haramin hawa ma baba wasu suna ganin ma ba haramin hawa ma babana ma ba haramin hawa ne wanda mutum ya yi fasikanci tsakanin bambancin jinsi ko kuma fasikanci tsakanin jinsi da ya ma batsala a can namiji ya je wa namiji ya yi mu ko ta mace ta je wa ta mace shi ne Allah subhanahu wata'ala ala ayi hali ya haramta dukkan nau'o'i na alfasha da dukkan nau'o'i na abin da za a ce alfasha ne ba kawai fasikanci na jinsi ba dukkan abin da za a yi amfani da shi misali hatta na shaye-shaye idan ya to mashaya giya su ma alfasha ne shan giya Allah ya kiyaye shan abubuwa mukaddirat abubuwa masu bugar da kwakwalwa masu canja wato hankalin dan adam daga lafiya zuwa rashin lafiya daga siyasi zuwa ga rashin seti duk waɗannan Allah subhanahu wataala ya haramta zaka Allah subhanahu wataala da ya haramta kuma kowane irin nau'i a cikinsa zunubi babba zunubi karami fasikanci wanda ake ganin babba wanda ake ganin karami ko kuma fasikanci wanda ake ganin a shaye-shaye ne ko kuma wasu abubuwa duk waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su wal isma sai kuma ya ambaci da zunubi ai fawahisha din masu na zunubi sai ce wal isma da kuma zunubi komin ko komin babban Allah ya haramta inda zunubi ne sabon Allah wanda ake cewa ismi sabawa Allah fita daga tafarkin Allah daga nan ana ambaton isim ana cewa fisk da fasikanci da zunubi duka guda ɗaya abu guda ne saboda haka idan an ce wal isma wato da zunubi alfawahisha zunubi ne amma sun fi karkata zuwa ga abin da ya fi shafan ayyuka na fasikanci na lalata amma al kuma ya haɗa kowane irin zunubi su kansu fawahi suna cikin isim da kuma sauran nau'o'in zunubai ƙarya isim ne a yaujara isim ne wato saba alkawari isim ne wanda duka alamomi ne na munafurci da sauran wasu abubuwa waɗanda suke Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da su idan aka ce wannan zunubi ne wato ma'ana in an yi abun an tsokani Allah ne Allah ce kar a yi sai aka yi kowane ne wanda yake da iko na mulki a cikin mutane in ya ce kar a yi kaza duk wanda ya yi wannan abun ya yi tsokana ga wannan mai mulki tare da cewa mutum ne mutum kuma duk mulkin mulkinsa wata ran yana zama mulkin ya tsare ko shi ya tsare ya bar mulki amma Allah subhanahu wata'ala mulkinsa baya karewa shi kuma alhayyul qayyum to amma sai yayi doka yace kar a yi sai mutum yayi to wannan al'ism ya fita daga tafarkin Allah ya tsokane Allah to Allah ya haramta haka sabawa iyaye isa ganganci duka wannan suna daga cikin iso. za a a wani eh, ha'inci akan abin da aka bawa mutum amana ya yi ha'incin sa duka wannan suna daga cikin iso. a sa mai zunubai ne sai dai akwai kaba'iru zuru akwai kuma saga'iru idan an nisanci kaba'ir aka dimanci yawaita istighfari to Allah yana iya yafi saza'i waɗanda suke tsakaninsa da bayi dama babu saza'i tsakanin mutum da wanda wanda wani mutum dan uwan ma'ana haƙƙin wani shi wannan kabira dole sai mai haƙƙi ya yafi haka Allah subhanahu wataala ya haramta fawahisha ya haramta al'ism wal baghiya bi ghairi al-haqq Allah ya haramta wato danniya ba tare da haƙƙi ba zaluntan wani take haƙƙin wani takewa albari mutum ya take haƙƙin wani ko hanyar suna mu'amala ta kasuwanci ya take haƙƙin wani kawai ya yi shiru ya ɓace ko ya take haƙƙin wani saboda alfa-ƙarfa ko ya take haƙƙin wani saboda dabarbaru irin nasa bi ghairil haqq ba tare da haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azulma zulumat yawmal qiyamah الظلم ظلمات يوم القيامة البغي zalunci mutum ya zalunci wani bi ghairil haqq wato mutum ya taka wani ko taɓa mutuncin wani mutum ya yi magana a kan mutuncin wani ba bisa gaskiya ba ko mutum ya ya taba dukiyar wani ba bisa yadda ba ko mutum ya taɓa mutuncin wani ba bisa yadda ba ko lafiyar wani haka kawai bisa zalunci duka waɗannan suna daga cikin almami ko da kalma mutum yana iya yin albabi musamman a zamaninmu ne yanzu mutum haka ga yana ga damar asibiti ma yana albabi ya ce ta hanyar maganganu akan mutuncin wani mutum ya kawo ƙarya a kawo ƙarya ya ginu ya zauna a kai ƙarya babu gaskiya a kai a taɓa mutuncin wannan a gaya wa wannan mutum ya so maganin baƙin wancan ba tare da zini mutum ya rinka aibata wani ba tare da dalili ba wani sai mutum ya aibata na ƙasa da shi wani sai mutum ya aibata na sama da shi wani sai mutum ya aibata wanda yake nesa da shi wani sai mutum ya aibata na kusa da shi duka waɗannan bi ghairi al-haqq ba tare da haƙƙi ba duk lokacin da mutum ya faɗi wata magana da ta kawo naƙasu ga wani ba tare da haƙƙi ba tare da tabbatarwa ba ya zalunce shi albazi kenan bi ghairi al-haqq irin waɗannan kalmomin su ne suke taruwa ranar tashin alkiyama ka ga mutum ya je gaban Allah da zakka da sallah da azumi amma ba zai je aljanna saboda ana ɗebe waɗannan abubuwan abun nan mutum yana zaune a gidansa ma za a kai masa gulman wani za a kai masa ƙarya za a kai masa maganganu sai a kawo maganar gulmar matar wani ma kaga mata dai sanin ta ma bai yi amma sai a kawo sai mutum ya ɗauka ko a kawo maganar wani ya ɗauka ya jinu aka kuma in aka yi rashin sa'a shi ma sai ya dorar yadda aka kawo masa yadda aka gaya masa ya yadda ya zauna aka ya tsoro zamanin mu ne yanzu muna rayuwa ne akan karban ƙarya ya fi yawa kuma ya fi zama a zukatan karban gaskiya shine kaɗan a zukatan ta inda za ka gane wannan dukkan mutumin da kirkinsa da komai in an faɗi ƙarya ɗaya kakan iya manta kirkinsa ɗari ƙarya ɗaya za a fada a kansa sai ka ji kawai ita ka rike ka fi damuwa ka kuma gamsu da ita sama da kirkinsa ɗari da kasai ko mutumin da kuka shekara ashirin sai a gaya maka kalma tsakanin magariba da isha wadda za ta rusa mutuncin shekara ashirin yawanci mu muke ɗauka amma ka ga magabata a mutumin da ba mutumin kirki ba ba sa yadda ba mutumin kirki ba ne inda wani zai kawo labari a haka da suke abu na shek muhammadu muftar a shinkirfi a fi zaune tala yana nan rayu yana ba da labari a wata a wurin darasinsa sai mahaifinsu ba ya karɓar magana waɗanda wanda idan aka zo aka faɗa ya yadda da abu na ce. wani abu ya bashi mamaki wata rana suna tafiya da shi da mahaifin yana yaro yana bin sa a baya sai wani ya zo ya kawo magana akan wani musulmi bai san wannan mutum ba a ya ce wani ba zai aikata kaza ba ban yarda da wannan magana ya kore magana aka ce ba tare da cewa ya san wanda yake ba wa kariya ba yau kuma sanin mutum shi yake son abu a tsiwa shi kariya saboda haka mutane sun fi ɗaukan ƙarya sun fi kuma gamsuwa da ƙarya sannan in ƙarya ta zauna a kan a zuciyar mutum game da wane to kowa ne da kansa ya zo ya ce na rantse da Allah abin da aka gaya maka ɗin nan ba gaskiya ba ne ba zai yadda ba da kajiyo ya zo yana so yin dabara haka mutum zai ce so da abin da ya ginu a kai kenan sai za mutane yanzu kawai ake wata irin rayuwa mutum baya ba wani daɗi a cikin rayuwa mai kuɗi yana cikin damuwa mai kaza yana cikin damuwa duka wani kuncin damuwa saboda maganganun da rashin kirki da sauransu da suka yawa da haka eh, ana cikin abubuwa albaghi bi ghairi alhaq ga mutane suna ta mutuncin mutane wannan ya zagi wannan a zagi wancan a zagi na ƙauye a zagi na birni a zagi maza a zagi mata saboda labarin da aka ji Eh, an ji labari a kansa aka ɗoru aka gini mutum ya ji labari ne wai a kansa ya gini zai hukunci kan wane can inda za ka ce wane nan in ka gan shi za ka gane shi ƙarshenta ba zai gane shi da wuri ba sai ya ƙara duwa amma yana da bayani a kansa sama da sun cika mata ci balle wata mata bai ma san ta ba bai san in yi ganta bai san ita ce amma ya cika da bayani a kanta kuma a kanta ya ginu ya yarda da wannan yasa sai an je gaban Allah mutane za su daina kansu ita da yawa za mu raina kanmu ranar tashin alƙiyama mutum zai zo yana alfahari zai ga cewa alfaharin da yake wasa ne yau na sauraron wata huduba ta sheikh abdulaziz ali sheikh rahimahullahu ta'ala wata huduba da ya yi abin a arfa shekara ashirin da uku kenan da suka wuce saboda haka ajiyar da yake magana mutane mun wajen lalata da rashin sanin tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama ran da mu tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama yana magana kan wani abu za ka ji tsoro saboda kawai ba a ba a tunawa yawa ga mutane sun bata lokaci sun maganganu da su dai ba an mutum Allah ba komai ga mutum ko yana da kuɗi baya jin daɗin kuɗi yana da mulki baya jin daɗin mulki yana da kaza baya jin daɗin kaza ko bai gamsu wannan abun ya ishe shi ba kullum a damuwa yake da surutu akan abin da bai dame shi ba ya kamata ya koma ambaton Allah da 'Cina Allah ba shi ake ba a taɓa mutuncin wancan a taɓa mutuncin wancan shi ne kawai abin da ake kai labari kuma ƙarya ita tafi zama a zuciya inda an kawo ma mutum labarin kawo ƙarya game da wani to shi zai zauna a zuciyarsa ko bayan shekara da shekaru ne bai manta ƙarya amma yana iya manta alkhairi saboda zukata sun riga sun mutu baban sheikh muktar ya su cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sujjade da irin wa'annan eh, ayyuka na kwarai su suke sa mutum kaga ya samu husnul khatima bi idni wannan eh, eh, kaga mutum a ce maka yana karantar da sahihul bukhari a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bayan sallan asuba zuwa lokaci kaza bayan azhar tafsiri bayan kaza kaza bayan kaza kaza yana roƙon Allah Allah ya sa ya Allah ya karbi rayuwarsa yana masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam an karbi rayuwarsa yana masallacin manzo ma ko su tajidan lillahi subhanahu haka za ka ga yawanci bayan Allah suna suna nan. in sun gaya wa Allah sun roƙi Allah Allah ya amsa addu'a su to da suna kan su babu eh, abin da ya dame su na rayuwar wayansu rayuwar da suka sa a gaba kawai ita suke yi don haka albaghiya bi ghairi al-haqq ruwan dare ne yanzu mutane suna da taɓa mutuncin mutane da taka mutane wasu kuma takawa na ƙeta ko a harkar kasuwa ko a harkar sana'o'i ko a harkar wurin aiki wani ya taka wani wani ya taka wani haka kawai ya hana shi ci gaba a ganin ko ya hana shi kaza wani ya karbi kayan wani da ya kawo wani sai wuri Tunda sabon ɗan kasuwa ne bari su rike kaya a dinga ba shi kuɗin da kaɗan kaɗan yana cefane da shi har jarin ya kare da kai ana cefane a wal mabiya bi zai da haƙ akwai masu irin wannan mu'amala duka waɗannan rashin tsoron Allah ya yake kai mutane ga wannan Allah ya kiyaye wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi ba. Allah ya haramta ku yi tarayya da Allah abinda Allah bai saukar da hujja a kan duk abin da Allah za a haɗa Allah da wani mutum ya nisanci wani <clears throat> shirka al-ishraku billah mafi girman zunubi da aka saba wa Allah da shi a doron ƙasa a shirka. Allah bai gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dukkan zunubi in Allah ga dama yana iya zuriya amma mutum ya je lahira da shirka Allah baya yazo saboda haka wajibi a nisanci shirka a nisanci a tsafe-tsafe da sauransu ko don neman mulki ko don neman kasuwanci ko don neman jari ko don neman matsayi a nisanci tsafe-tsafe a nema a gurin Allah subhanahu wa eh, wanda ya kama shirka har ya mutu da shirka ya yi asara Ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira wa qadimna ila ma min amalin faj'alnahu haba'an duk wanda ya mutu yana shirka aikin sa ba a mansura komin yawan aiki aikin sa ba Allah baya bukata kuma Allah bai wa? Shi ne ya faɗa subhanahu wa ta'ala haka shirka al-ishraku billah wannan mafi girman zulmi ya zama wajibi kowa ya inganci wato shirka a tabbatu akan tauhidi tabbatuwa cewa Allah la ma'budu bi haqqin illahu. ba abun mota da gaskiya sai Allah haqiqatu tawakkul ala Allah haƙiƙanin tawakkali ga Allah cikin abin da ka sa a gaba rasa abu kare ya bata maka rai inda abin duniya ne sai dai a matsayin ka na dan adam za ka ji zafi lokacin da ka rasa amma da ka tiro Allah shine Allah a magana ta tsari duk abin da ka rasa ka ɗauka ba alkhairi bane shi a rayuwarka da alkhairi ne to da Allah ya fi ka son alkhairi duk abin da ka samu ka ɗauka shine alkhairi a rayuwarka sannan kuma ka taƙaitu ka wadatu da abin da Allah ya ba ka wannan ne zai ba mutum damar wa kuwa zuciya ya daina tunanin haɗa Allah da wani wanda bai da cikakken tawakkali ga Allah ga duk abin da ya sa gaba yana tunanin sai na zai saba wa Allah ya je nema a gurin wani ba a neman wani ba a neman abin da sai Allah ke da haƙƙin ba da shi a gurin wani Allah neman arziki neman mulki neman matsayi duk wannan mutum ya neme su gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da mutum zai nema a rayuwarsa ya nema a gurin Allah babu laifi al'ahmu bil asbab wane yana da dalili zai iya isar da kai gurin da zaka samu kaza babu laifi in ka fita gurin sa shi dai wannan wasifa ne amma mai bayarwa shine Allah mai azurtawa shine Allah amma za mu yi sana'o'i za mu yi kasuwanci za mu yi ayyuka muna neman arziki amma a gurin Allah za mu sha magani amma sauki yana hannun Allah da duka wannan su amma mu ce ɗauka ka cewa a zai ɗau hakkin Allah ya ba wani Allah wannan shine shirka ko mutum yayi yi ibada wadda ake yin ta don Allah ya bada lada amma ya karkatar da tunaninsa don neman yabawan wayansu ko wasu su ji eh haka ne yasa duk abunda mutum zai yi na ibada abin da ya shafi a'a sadaka da dukiya ne a'a ibada ne na jiki kar mutum ya rinka damuwa da sai mutane sun san me abdama irin marfu'a suna bata aiki ni na yi kaza na yi kaza ni na yi kaza na yi kaza wani mutum ya yawaita wannan zai koma tunaninsa kullum so yake a san a san yayi ai Allah ya san kayi shiken magana ta kare don haka shi wannan abun da zaran mutum jikinsa ya soma tina zuciyarsa tana tina a san yayi a san yayi to zai manta Allah zai bar Allah don yana son mutane su sani in mutane ba su sani ba sai ya manta cewa Allah ya sani ya fi sha'awar mutane su rinka cewa eh lalle mun ji kai eh lalle kai lalle kai ka iya lalle ba ba kaman ka kullum kar ka duba cikanka ka duba na kasunka annabi sallallahu alaihi wasallam ce abadi ibada ka rinka duba na sama da kai kar ka duba na kasa da kai amma abadi rayuwar duniya ka rinka duba na kasa da kai kar ka duba na sama da kai kar kullum ka riga duba wani shi har yayi mashin ni har yanzu ko keke ban yi ba wani har yayi mota ni yanzu ban yi mashin ba wani yana da gidaje ni ko gida ɗaya ba ni da shi a'a kar ka riga duba wannan a rayuwar duniya kai da kake tafiya duba wanda baki da lafiya ba kai da kake tafiya da kafa baka ga wani rarrafe yake ba to wannan zaka duba nan ne zaka gode wa Allah wani yana kwance asibiti ba magani kai akwai wanda yana kwancewa ba ba dangin sa magani kawai haka ciwon ya rafce shi a wani guri ba a san ina yake ba ko a garin yawon harkarsa ta kasuwanci ko wasu abubuwa can kawai yake danginsa inda su wasan halin da yake ciwa? yana can kwance ba lafiya ba da wani dangi a gurin irin wannan wani kuma yana nan a cikin danginsa da komai a garinsu ne amma ba shi da kafan tafiya rarrabe yake ya je kasuwa ya kuma da kafan take tafiya kasuwa ai ka duba saboda haka abun duniya ba a duba da baya ba a duba da sama amma a ibada sai muke duba da sama idan ka yi shafa'i da wuturi ka duba wani kuma har ya yi tsayuwar dare in ka yi azumi uku a wata wani shi kullum litinin da alhamis take to in kana duba wannan to shi ne ka sauke ƙura'ani wani shi saukansa na uku kenan a cikin kwanakin da kuka yi to wannan shi ne za ka duba na sama da kai a babin ibada yana kuma yana taimaka wajen karanta labarin sahabbai tarihin sahabbai da magabata da magabata za ka ga ka ga wannan rayuwar sa yadda yake wancan ga rayuwar sa yadda yake to nan ne sai ka ga mutum yana ƙara imani amma in ka ce a rayuwarka kai cikanka kawai kake duba ba wanda ya kai ka a kai kayi kaza ka cikanka yake sa ka rinka cewa ni nayi kaza ni nayi kaza ah. ka duba kana da naƙasu da kai kaza kai kaza akwai wani bangare kuma wasu sun yinka ka sau ɗari kuma bangaren jama'a ne shi ma kayi kaza kayi kaza amma wannan bangaren kuma ko kaɗan mutane ba sa ganin ka da komai a guri to wannan ya kamata ka duba ta yaya za ka yi ka cike shi idan ka ce kai ka ja maɗiya kai tafsiri ko kai kai tafsiri da kai tafsiri to ko waɗanda muka gani a madina in sun yi tafsirin kuma duk mai zama a gaba in aka ba shi sai ya mota kaga <laughs> ka ga ai tukunna baka je ko ina ba ga idan ya tashi a taziri idan lokacin zakkansa ya yi in ya bi sahun farko sai ya dire tun daga farko har ƙarshe dama da ya tashi sai ya rufe sai a rufe masallaci zai a rufe kohoto ba mai shi amma duk wanda yake ciki insha Allah akalla mutum zai samu kuɗin da ya sayan second motor kuma ga tafsiri ga aƙida ma farfesan aƙida kaga akwai bambanci idan ka duba eh kai kayi kayi sadaka to akwai wanda shi yayi yayi sadaka kuma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yake yin asuba a masallacin Quba yake yin salatul buha. kuma I Ramadan ya shigo tun daga ɗaya ga Ramadan har ƙarshen Ramadan yayi sadaka sai ka samu mutane aƙalla ɗari yana ba su sadaka sai ka duba irin waɗannan amma zan zo ka dan makale wani lungu kana ta cewa ba kaman ka kawai sai kai ka ka cuci kanka a banza sai ka bata ayyukanka gaba daya da mutane sun sun yi nisa ba sa sun ba sa sun ma sun sun kullun himma suke wajen ibada kuma ba wai mutanen magabata bane yan zamanin yanzu ne suna nan a rai saboda haka kar a yi shirka kar a yi abun da kar ka yawaita damuwa komin dukiyar da Allah ya baka komin mulkin da Allah ya baka komin ilimin da Allah ya baka kullum ka rinka roƙon Allah ikhlas idan za ka yi sadaka ka roƙi Allah ya karba tun ba ka yi ba in karantarwa za ka yi tun ba ka yi karantarwa ba ka roƙi Allah ya sa ya zama tun domin Allah wanda ya bada ikon ka faɗi daidai wanda ya sa waɗanda suka ji da kai ku yi aiki da abin da kuka yi wannan shi ne kawai amma ka ce ni ne ni ne wannan duk ba ba da amfani wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan kar ku hada Allah da wani abinda Allah bai saukar da hujja akan sa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma kar ku rinka fadin abinda ba ku sani ba kuna jingina shi ga Allah duk abinda baka sani ba ka tsaya idan mutum zai yi fatawa ko zai ba da bayani ko zai yi magana kar mutum ya zauna a gurin karantar da alkur'ani ya kawo labaran da ba shi su ya sani ko don biyan bukatarsa balle a irin wannan zamani da ake rayuwa zamanin su siyasa ne su menene a yi amfani da dama ana karanta aya ana fassara aya kuma a koma wasu bayanai wanda suka zo jin aya sun koma jin wasu bayanai to wannan a mai da hankali zaman da ake yi wajen majalisin ilimi da majalis na karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani da aqida da fiqhu da sauransu a ne da su gurin waɗannan ayyuka in za a da misalai a bada misalai da abun da ya dace na haƙoƙi da suka dace da abun da ake karantar da al'umma wajen tabbatar wa mutane aqida a zuciya da tarbiyya ta addinin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai ya tsaya karantar da mutane a ida da an tsaya da surutu da soki burusu da addini bai ji ko'ina ina saboda haka kullum mutum wa an taɓulo ala allahi ma la ta'lamu kar ku yadda ku faɗi abin da ba ku sani ba game da Allah ko ku yi amfani da damar da kuke da ita ku juyar da aya wajen abin da ba haka ba Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi duk abin da baka da ilimi akan sa karka fulka sannan ko da a rayuwar wa'yansu mutane duk abin da ka ji labari ba ka da ilimi a kansa a ita ka san kar ka tsoron ko turo ma abu aka yi a waya kar ka ce wani wani ka tura wani guru a tabbatar abin da ba ka da ilimi a kansa ba wani aya aka turo ko ma'ananta ko wani wa'azi na malami wanda zai karar da mutane ba kar ka koWani. kore da ne abin da aka turo in ka tura wa wasu kai ne da nauyi na tashin alkiyama wani sai a turo labarin wani wani sai a turo kaza wani sai a turo kaza ka tura gurbin ɗaruruwan mutane su gani abun da kuma ƙarya ne ko wataƙila ma ya yi rusa aƙida ko yana karo da tauhidi wani ma yana karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana karo da ijma'in malamai to duka waɗannan a nisance su an taqulu ala allahi ma la ta'lam kar ku rinka faɗin abun da ba ku da ilimin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna jingina shi ga Allah ko kuna jingina ga al'amuran addini a ku isar da sakon Allah kawai yadda yake wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa qul al-haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga gurin ubangijinku abinda Allah ya sanar da ku na gaskiya ku faɗa in an tambaye ka fatawa abunda ka san baka da ilimi a kansa karfe yi magana abunda mutum yake da ilimi a kansa amma in ya faɗa zai iya haifar da wani abu nan ma ya halatta ya kame abun da mutum yake da ilimi a kansa in ya lura da waɗanda suke sauraren abun da zai faɗa nan ma ya halatta gare shi kan zuwa wani lokaci ko zuwa inda ya dace ba kowane abu ne sai an faɗe shi mazan haka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kar ku dinga faɗin abun da ba ku da ilimi kuna jinjina shi ga Allah zamani yanzu a mutane da yawa sai kaga sun zama malamai mutum ya koya kansa ya samu wani mai ɗaukansa a kyamara da hoto ya faɗi abin da yake so daga jan aya ana karaskiya ayar ba ta zo ba hadisi bai zo ba larabci bai zauna ba ko mutum waje yana yi ne don ya soka wani abin da yake so ya soka ga sukan maluma ga sukan addini ga abubuwa sun yawa daga tsakankanin musulmi ba za ka ga wani wanda ba musulmi yana irin abu abubuwa wajibi ne musulmi su suna faɗin abin da suke da ilimi a kansa kuma da manufar ya zama mai amfani gare su da kuma wanda za su yi duniya da lahira su sai ya faɗi abu ba wai ya amfani da shi ba ko kuma burin sa kawai wasu su yi. wani da aka wayi gari kowa yana so ya yada ya faɗi abin da sai wanda Allah ya kare to ina abubuwa a mai da hankali da su sannan kuma a faɗi iya abin da aka sani fatawa idan aka tambayi mutum ya sanya wuta a gabansa kafin ya tsallaka zuwa aljanna an san da zai baya tana iya aukar da shi cikin wuta haka malamai suka ce idan an tambaye ka abu game da addinin Allah idan mutum zai ba da ansa to rinka duba wuta a gabansa an nan don wanda ya yarda ya amince ya tambayi mutum shi yana jira ne kawai da an gaya masa ya ci gaba da aiki to ya amince da kai akan addini ka san abin da bai sani idan mutum ya ba da ansar da bata dace ba ko karo da abin da yake shine gaskiya يا دوكا wa تنوي وذكر za ka أن a عن الله ما لا يعلم نعم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله سبحانه وتعالى يقول ولكل أمة أجل kowace al'umma kowace alƙarya kowace jama'a ajal tana da ajalin da aka yanke mata iya rayuwar da zaki wasu malamai kuma suka ce wannan kuma yana nuna ba ma alƙarya ko jama'a ba kowane mutum ma bisa ɗaiɗai ko ajal yana da ajalin da zai saboda ka wani kulli ummatin ajal duk al'umma da aka yi a duniya akwai al'ummomin da suka kare cas duk wani wanda yake irin jinsin su ne sai da zama babu shi a garin aka maye da wayansu su ma suka tafi suka kare aka maye da wayansu haka aka yi sai an yi al'ummomi masu shekaru ɗaruruwa ba sa shekaru abu ne wanda za ga matasa su ne malamai suke cewa mutum ɗan shekara ɗari biyar ɗan shekara ɗari hudu da wani abu su ne matasa dattijai ɗan shekara dubu yan shekara dubu da ɗari biyu su ne an yi wannan zamani sun wuce yanzu mutum ya yi shekara tamanin shike nan sai ga gaba ɗaya jikinsa ya sake gaba ɗaya jikinsa ya sake baya iya komai yawanci yana ɗaki a can ma yana ciwo can ma yana ciwo abubuwa gaba ɗaya inda duk ya saba tafiya baya daina ya shekara 90 a cikin magana kuma sha saboda haka wani kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da lokacinta idan aka yi yayin wannan abun wata rana duk wannan al'umma za ta da sun kare generation bayan generation haka ake karewa wannan sun yi sun wuce wannan sun yi sun wuce dama kafin a gama karewa da ke duniya ba ta kare ba sai ga an haifar da yaya an haifar da jikoki kakansu yana nan amma shi ma ya san kawai yana nan yawa ba za ka gan shi yana tuka mashin ba ba za ka yi na tuka mota balle ma mace a yau da kakansu kawai ɗaya ya zo da kasiya ya ba wa kakansu shi ɗan kakan ya tuka ɗan ya hau baya jikan ya hau baya ina jikan ma ba zai ɗau wannan da kakan ba ɗan shekara tamanin da biyar da casa'in a shi sai a mota za a gumo shi a zo ya shiga da sauran lafiyansa kenan saboda haka wani kulle ummatin ajal sai ka je yana ce maka ai su gaba ɗaya yanzu sauran mutum nawa ne abokanansa kaɗan kaɗan ne abokanansa to da ka za ga abin kwanan da eh, muna eh, wai wani kwamiti da mai martaba sarkin gombe wanda ya rasu eh, sarki shehu abubakar allah ya gafarta masa ya yi kwamitin malamai masu kula da addini mutum goma sha takwas yanzu sauran uku ne a cikin su raye eh, Sheikh ah, Adam Girwa a ah, shi yana na raye jazawallahu ya ce mana suna aikin soja a wata bataliyar su su saba'in da biyu Ya ce yanzu saura su biyu ne a duniya suna mai duguri a wancan lokacin su saba'in da biyu yanzu saura shi da wani ciwon ta yana abu da shi yana nan gaba idan haka kawai in wancan ya bugo masa ya a shekara na na saura su biyu cikin saba'in da biyu ka gani to haka rayuwa ke eh, idan mutum ya yi shekaru eh, to za ka gato to kaga shi yanzu ma yana ma yawo da sandansa to idan mutum ya yi shekaru to zai ga yana na duba bai ga kowa ba wani kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalin da in ta yi shikenan wanda duk suke zaune a masallacin nan wata ne kana nemi ba ko ɗaya da ya saura kowa ya tafi sai dai wasu kuma da kulli ummatin ajal ba haka nan kuma ɗaya ɗaya ku wani ya rasu wancan ya rasu wani ya rasu yanda kake zuwa sallan janaza wata nan sai an je ta to haka ne wani kulli ummatin ajal Allah subhanahu wataala yana gaya wa mutane kowa ya lura da wannan fa idza jaa ajaluhum Allah ta idan ajalin al'umma ya zo ko ajalin ɗaiɗaiku ya zo la yasta'khiruna sa'atan babu jinkiri ko da na minti daya ko na awa daya babu jinkiri da za a yi wanda awa daya mutum yana jiran awa daya ya ƙara wai a duniya ba za a yi ba zai wala yu'akhiru Allah nafsan idza jaa mu. Allah bai jinkirta wa rai inda dai ajalin ta yi kawai tafiya ne ko sakan ɗaya ba za a ƙara ba amma ko ba za a rage mutum ba duk abin da yake a duniya Allah ya riga ya yi tun tun tun haka sai ajalin yayi la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu ba za a riga mutum da awa ɗaya kafin ya rasu a kai wannan nan ya dame mu saura awa ɗaya dai kan ajalin sai ya cika amma saboda damu mu da ya kai ku ɗauka da sai yanzu a ba za a ɗaura mutum malakul maut yana riƙe da ajalin kowa duniya gaba ɗaya rayuwar duniya akan time aka yi shi akan lokaci aka yi shi Kisa duk wanda ya zanto ba shi da to wannan bai tsara da ba da haka duniya gaba ɗaya akan lokaci aka yi da za ka ga an ce shekara ta yi yau ɗaya ga wata biyu ga wata yau sati yau juma'a yau asabar yau gobe ladi an ce asabar ta da watan ya ƙare shekarar ta kare an shiga wata shekara a duniya gaba ɗin ta kan ta shiga tafiya azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi dare ya yi safiya ya yi shi sa in ka duba alkur'ani rantsuwa na ƙarshe da Allah ya a jerin surorin alkur'ani rantsuwa ne akan lokaci shine wal asr saboda mahimmancin lokaci shi sa kowane abu yana da ajal lokacin yin kaza in yi lokacin yin arzikin wani in yi kawai shi kenan ana ganin wani shi da kaza wani bashi da kaza a lokaci ne in Allah ya yi zai arziki to in lokacin ya kawai za ka yi mamaki yaya aka yi wannan daga Allah ya ne kawai ba abun da za ka tambaya kan minan nas suka wayi gari ba su bane yanzu kuma su ne da yawa daga cikin mutane da su ne yanzu ba su bane ba a labarin su ko kaɗan sun rufe suna nan ma a raye a duniya amma da lokacin su dawo haka ajali Allah subhanahu wa ta'ala bai jinkirta bai gabata saboda Allah ya yi komai akan tayi ki kulli ajalin kitab komai yasa in mutum yana wasa da lokaci na yin abubuwa lokacin da ya dace ka yawo ka yi shi ba mutum yana bata kansa lokaci za ki cewa la akhir amal al-yawm ila al-ghad duk aikin da ya dace ka yi shi yau karka ka sai gobe idan yau ya dace ka yi aiki to karka tafi shababak qabla harami duk aikin da ya dace kai kana matashi karka ce sai ka tsufa don ana cire kwana daya ka ragu ne daga tashinka gobe ma haka gobe ma akwai lokacin da ana cire kwana daya kana ƙara tashi kana ƙara ƙarfi akwai lokacin da kuma in ka je ana cire kwana daya kana ƙara ƙasa ne komai Allah subhanahu wataala ya yi shi akan lokaci shi yasa agogo ne abu ne duniya agogo ne shi yasa daga cikin hikimar da aka yi makka a yanzu ta ko ina za ka shiga makka agogo za ka fara hangowa wani agogon da yake clock tower shi sunansa ma clock tower wannan ginin gaba daya ta duk inda mutum zai shiga maka in ya biyo sota, to agogo zai fara gani da mai yane da hankali lokaci lokaci Ko da ka idan ja fa idan ja ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba za a ƙara kowa minti ɗaya ba ba za a rage ko a ina mutum zai rasu sai ya je shi kenan kawai sai ajami ya ɗaure na يا بني آدم ya يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم يا قرآن آية النبي آدم إما يأتينكم رسل منكم جلوك سندما ينزنينا سكزون معنى الله ينعمون الله زي أيكم منزنين kuma Allah ya aiko manzanni sun isar da sakon Allah aka cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta a nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ce ya ku bani adama in ma ya kuma rusulun minkum a duk lokacin da manzanni suka zo muku daga cikin ku suna alaikum ayati suna karanta muku suna ba ku bayani daki daki game da ayoyina da suke tabbatar da ci, kadaitaka na Allah kenan subhanahu wa ta'ala fi rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa uluhiyyatihi kadaitakarsa cikin rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa da kuma wato cancantan ba abin bauta da gaskiya sai shi to idan manzanina suka zo muku suna kididdige muku suna muku bayani daki daki to ku sani fa manitta wanda ya taka tsantsan da dokar Allah ya kiyaye dokar Allah wa aslaha ya kyautata aikinsa domin Allah in manzanni suka zo yanzu babu manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyin shi yasa sai ce al'ummarsa al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa shi yasa annabawa ba a gadan abin da suka bari da dukiya sai dai ilimi yace fal anbiya warasul ilm annabawa sun bar gadon ilimi ne wanda man akhala bihi wanda yayi sa'a Allah ya dora shi akan wannan gado akhala bi haqqi muwafi saboda haka manzanni sun isa da sakonnin Allah sun wuce annabawa su ne magada manzannin Allah magada annabi sallallahu alaihi wasallam su ne malamai magada annabi sallallahu alaihi wasallam su ne malamai al'ulama warasatul anbiya saboda haka idan mutum yana gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a madadin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai to babu ƙarya a babu yaudara babu bankama babu alfahari babu habaiki babu wasu abubuwa na zambo da sauransu da in bin tafarkin Allah babu wani sauki yayin iya abin da zai domin Allah ya nemi dacewa a wurin Allah to Allah subhanahu wataala ya ce fa man ittaqa wanda yayi taka tsantsan ya kiyaye dokokin Allah wa aslaha ya kyautata aikinsa domin Allah to la khawfun alaihim irin waɗannan su kan babu tsoro gare su ranar ranar mutuwa idan mutum ya zo mutuwa lokacin da zai ga mala'iku da malakul mawt zai zo tare da malakul mawt ya zo ɗaukar rai mutu zai rana waɗanda suka yi taka tsantsan suka yi aiki na ƙwarin? babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma za su yi bakin cikin rabuwa da abun da za su bari a baya ba za su ji tsoron abin da suke gani na fuskantar lahira ba sannan kuma ba za su ji bakin ciki na abun da za su bari a baya na dukiyoyi da iyalai da sana'o'i da abun da za su bari to da za su ga a inda za su koma gare shi shi ya fi alkhairi gare su sai Allah ya kawar musu da wancan bakin ciki ne ya kawar musu da tunanin duniya ya sanya musu tunanin ni'imomin aljanna da ni'imar lahira sai su koma kawai ga Allah sai a cire ransu ba tare da sun damu na والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu ta'ala ya ce wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu takbaru anha suka yi girman kai ga bin ayoyi duk lokacin da mutum ya wa dokar Allah ba mai girman kan da yake wani wa dokar Allah girman kai saboda haka an ce ayar Allah ga abin da ta ce kan mutum ya iya yadda zai yi ya kokari in an ce ayar Allah ta hana mutum ya hana nan ce haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abun da ya umarni to mutum ya iya iya wasa ya iya abun da zai iya amma ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to mutum ya haka kullum mutum ba shi da nasa sai abun da Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata amma waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu wastakbaru anha suka yi girman kai suka ƙare ayoyin ula'ika ashabun nari Allah ya waɗannan su ne wuta tasu ce su ne sahibanta mana ta zama tasu kun fi ha khalidun Allah ya kiyaye kuma su a cikin wutan za su dawoma Allah subhanahu wataala ya kiyaye don haka shiga wuta hatsari tashin hankali haka dai abu ne Allah ya yi balansi da ya ce waɗanda a taqawa as-sulaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma wallazina kazzabu bi wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun haka duk abin da mutum zai yi kare kare ta ayoyin Allah kare ta ayoyin Allah rashin yin aiki da su shi ma kare ta wani ayar Allah ta hana cin amana muna cin amana ba mu aiki da take ayar Allah ta hana ƙarya muna ƙarya ba mu aiki da take ayar Allah ta hana munafirci muna munafirci ba ba mu aiki da ayar Allah ta hana yaudara muna yaudara ba mu aiki da ayar Allah dukkan waɗannan ayyuka ne miyawu waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ya hana hasada muna hasada musulmai suna hasada muna hasada wa juna ga dan uwa da dan uwa hasada akan abun duniya ba hasada akan komai sai akan abun duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka yi hasada da mutum ka yi hasada da shi a akan abubuwa wani ko ba hasada na wai fatan ni'imar ta bushe ba ita hasada abun duniya ana yi ne don ni'imar ta bushe mutum yana baƙin ciki da wani ya samu ni'ima kaza yana baƙin ciki don haka shi in yana da halin hana wannan ni'imar wanzuwa to zai yasa wani sa idan mutum ya sa alkhairi a gaba kar ya yawaita faɗa in ya yawaita faɗa ba mamaki ya faɗa a gurin wani yana gani dan uwansa ne amma ina hasada tana cike da zuciyar hasada da ke shar aiki ne na shedan yana zuwa har ga wanda ke uwa ɗaya uba yana hasada ga ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya baya buƙatar ya ga ɗan uwansa cikin ni'ima baya buƙatar ya ga ɗan uwansa ya samu kaza baya buƙatar ya ga ɗan uwansa ya samu kaza balle makwabci da makwabci balle ɗan anguwa ne balle ɗan kaza yawanci hasada tana faruwa wani abin da masallacin su ɗaya suke sallah wani bai hasa da in zuciya ta mutu haka kar mutum ya damu da abin da yake ba nasa ba har ya zama yana bakin ciki da abin da Allah ya ba wa wani ya yi tunanin duk abin da wani yake da shi ba nasa aka ba shi ba na wancan din ne kuma bai hana naka kuma zuwa to haka shi abin ne haka Allah subhanahu wata'ala yana tsawatar wa mutane dukkan mu gaba ɗaya mu ne da hankali ayoyin alqur'ani canza tunaninmu daga kawai zallan duniya mu koma ga tunaninmu zuwa ga tunanin Allah da tsayuwa a gaban Allah a rayuwar duniya kawai lokaci da za a yi za a wuce yadda ka san daukewar ruwa kamar ruwa ya zuwa ya dauke yadda ka san tsallake titi mutum yana gefen nan yana duba dama da hagu in ba mashin ba mota ya tsallaka ya koma wancan gefen haka rayuwar duniya ne daga tsallakawa daga nan gefen zuwa can gefen ne haka ne rayuwar duniya zuwa lahira don kuwa in ba don haka ba da mun ji labarin waɗanda suka je lahira shekaru dubbai da suka ce da ya kamata sun soma dawowa amma ba su dawo ba amma waye shekarar dubu da muke ganin sa a yanzu a duniya babu shi da an zo duniya za a wuce lahira wani ma ran da ya zo ya wuce ran da ya zo duniyar ya wuce aka ce ya koma wani kuma ya fara ya tafi wani ya ɗanyi ya tafi haka nan a duniya ba a koshi amma kuma ba zama a gidan bari ke to saboda haka kano sai bata gidan wanzuwa dalilin gidan bari yawa a yi abun da za a yi duniya ba a ce kar a nemi abun duniya ta hanyar halal ba amma kuma kar a rusa lahira don neman duniya a yi amfani da duniya don a gina lahira wallahu ta'ala alam insha Allah za mu tashi in muna raye lokaci na gaba ayat Allah ta'ala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 Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mara Allah ya saka da alkari, Allah ya ƙara lafiya da ilimi mai albarka, Allah ya ƙara jagoranci, Allah ya ƙara rayuwa albarka, ya Allah ya ji kansu ya gabarta musu, zuri Allah ya ƙara musu albarka, Allah rama Allah ya ƙara rayuwa albarka, sai masu nema addu'ai. Na akwai dottijo da yawa ya yi mu kuma babba ne ga alaramma da fata Allah ya gafarta masa akwai shi ma shayin malami da ba lafiya shaka da da kwaro akwai mustapha wanda muna raya wannan karatutuka da shi ya hafi da tsautsayi ya karye wanda aka ce an masa aiki yau akwai wanda suna yawo da cutuka daban-daban a ke suwatiya su na don layi ba su lafiya wanda ya ce mana esa ya sama mata admission ya biya ta fara karatu amma kuma ta bauɗewa ba ta son makarantar wani makaranta take su da baikin su a tiya shi da addu'a Allah ya zaɓa masa mafi alkhairi akan wannan matsala ba da nasara akwai ne ce yana so ya buɗe shago na sai da manja yake so mana ya sa shi addu'a kan Allah ya albarka akwai ɗan uwa da yake kuwa kasuwanci akwai wanda ya kawo kaya ke sace shi da addu'a Allah ya kawo ciniki mai albarka akwai wanda ya ce na cikin wata matsala yake sace shi da addu'a akwai wanda matan suna juna biyu yake sace shi da addu'a Allah ya sauke ta lafiya akwai wanda yake sace shi da addu'a kan kayan da yake sayarwa yake sa bashi supply na wannan kayan ya kai wanda ya ce shi ma yana cikin wani matsala yake ke a ciya shi da ya yi masa akwai mai neman aure yana ganin tangarɗa yake so a ciya shi da addu'a wanda ake bin sa shi akwai mai neman jari mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka turo suna bukatan bayan Allah su yasu da addu'o'i muna fata Allah su da addu'o'i wanda ya ambaci cewa yasa ta samu admission ya biya mata kuɗi registration ta fara karatu amma ta ce aure take so a ba aure ba ba wannan makarantar ba wani makaranta take so da ba. makaranta na assalamu alaikum ita ta samu admission ya biya ta fara karatu amma wani makaranta ta ke so da ba shi ne ce neman a siya shi da rayuwa can su ne kuma da ba za a to ai ai ba su da wannan iko shi ya aike ta ya sa ta makaranta irin tarbiyya ake wa yara a biya wata registration ta ce wa yi wata makaranta take so ka tura wata gadara wai a cikin kasuwa ha ba sai ka addu'a ko da sai ta addu'a wannan kai Allah ya baka lafiya hau wannan ba a da bane yar ya ce yar ka ce yar ka ka sa ta a ai kai zaka zaba mata makaranta ka sa ta a makaranta ka biya kudi da ta ce wata makaranta take so ko ka ce wai wai wai ta ka da addu'a sai da addu'a makaranta da qur'ani ne ma mu ce to Allah ya bata hadda mutane suna wasa da tarbiyyar yaya a yanzu siya yawa sai da ruwa ɗaya kawai ana ta amurka ce gulmace gulmace ba kowa ba ya tsaya kan masoyiyar amma ga wata mai ce yanzu inda ka sha ta layi ko kana ƙasar waje ka ja layi ta waya ka ce ga inda za ta bi ai ana yi kamar ta ba su ba ba ai ta tabbata sai ka yi mata abin da ya dace da ka gani da rayuwa ba ita ce zaka bari ka kana ba yana zan kullum kullum gurin talim kawai kuna ya ni a gida ka ce ta ce wai ta ba a wannan hawa wannan ba ba da ga Allah ba da rayuwa a'a gaskiya wannan bai ba eh na ni na dauka a ce aure kike so yau eh, wani amma eh, wai ba ta so wannan makarantar bayan ya ji kuɗi ko da kuma sai dai in rashin lafiya ne zuwa misali rashin lafiya na jini eh, in rashin lafiya na jini to ban sani amma in dai wai lafiya kanan saboda tsabar gasanta ne to yana gaskiya ka gyara yau ka gyara in dai sakanci ne sai yau sai ka fita ka da ikon Allah Allah ya kare mu ya kare mana zuriya ya sa mu zama masu da'a ga iyayenmu suna rayu bayan su da su zuriyar mu Allah ta zama da'a gare mu cikin duk abin da Allah ya yarda da shi Allah ya kare mu kare su daga dukkan fitina da shari'a an ambaci marasa lafiya eh, wanda ya rasu babban ma Allah su wani wata ya gafarta masa da an ci shayin malamin shef eh, mala alim balabiya Eh, yawanci dama ya kan yawo da jinya ko yanzu har ya kai kwanciya medical fund oh da oh, Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi da insha Allah Allah ya bashi lafiya da al-mustafa eh, shi ma da ya samu sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya aiki da ake Allah ya dace Allah ya samu ah, da sauran marasa lafiya gaba ɗaya waɗanda suke yawo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya basu lafiya waɗanda suka kawo kaya na kasuwanci Allah ya kawo ciniki mai albarka masu bukatan jari Allah ya kawo jari mai albarka waɗanda ake yin su ba su suka Allah wata allah ya ba su iko biya wanda suke neman aure Allah ya sanya albarka ya sa a yi tara dukkan mu kowa da irin bukatun da aka ambata ko masu bukatu daban-daban da aka ambata Allah ya biya kowa bukatun da na alkhairi kowa daga cikin mu yana da irin bukatun da suke zukacin kowa a cikin ya Allah ka biya wa kowa bukatun sa na alkhairi Allah ka hada mu cikin rahamarka ka gafarta mana gurbin ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa zuriyar mu da mu Allah ka tasu da ƙoraci aini na duniya da lahira Allah ka kare mu ka kare su daga sharri kare mu ka kare su daga fitina ka tabbatar da mu da su ya Allah bisa riko da alqur'ani da karanta shi da haddace shi da aiki da shi innaka samiu qaribun mujibu da'awa ah, masu kullum ko su ko duniya ko idanai ko dukiya ko ina da kasar mu da garinmu duk masu yin waɗannan sharri da sharri Allah ka mai da sharri da kansu Allah ka isan mana daga sharrukan innaka samiu qaribun mujibu da'awa Allahumma salli ala Muhammad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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.